الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم farko muna godiya ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana kasancewa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatun da muka saba na littafin raf'ul malam amman rafa'a wa qaba da iktida'an bi anam littafin da ke bayani game da abin da ya shafi sunnoni na sallah da abin da ya shafi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da ya shafi mas'aloli na addini musamman saɓani. da kuma yadda za a yi maganinsu wanda jagoran musulunci a zamaninsa shekul islam maulana alhaji ibrahim yas ya rubuta wannan littafi allah ya saka masa da alkhairi allah kuma ya ba mu ikon koyi da abubuwan da ya cikinsa na sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. da kyawawan ta'adu na musulunci kamar yadda muka ji jawabi an yi baganganu akan matsalar abin da ya shafi kabdo da sadlu, wanda muna kan al'adilla walbarahin, alfafiya, wanda suke tabbatar da cewa sallu ko ko qabdu ne ainihin hakikanin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar a cikin sallansu. biyu ba da cewa wanda suke magana akan sallu suna da jawaban da su ma suka bayar to amma ba mahallin tabbatar da ba ne wani. mahalli ne na jawabi akan abin da ya shafi kabdu wannan jawabi a cikinsa ne yasa muke wannan bayani mai faɗin gaske tare da jikito hadisai wanda suka tabbatar da wannan maganganu a cikinsa duk da kullum muna jan hankali ga al'umma cewa wannan mas'ala shakliyi ne ba mas'ala ba ne wanda ke akadiyi mas'ala na da za a yi gambaruwa akan akida a'a mas'ala ce wanda za a duba abin da ya shafi wato ba aqida bane ba ko mas'ala bane wanda ya shafi wato rigima wanda za a kai ana fitowa uwa ka ubanka a cikin tsakanin malamai mas'ala ne da ya kamata kowa ya zo da dalilinsa da hujjojinsa da abin da ya gamsu da shi ya aiki da shi musulunci dama babu dole a ciki lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar lallai ba wajibi ba ne mutum ya ce sai an yi daidai da fahimtar sa amma wajibi ne mutum yayi aiki da yafi abin da yafi gamsuwa da shi cewa wannan aiki ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mun kan a cikin bayanin hadisai da suke tabbatar da cewa lallai abdu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kamar hadisin Wa'il ibn Hujr wanda mun tabbatar da ruwayoyinsa da yanda aka rawaita cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kabda a lokacin da zai sallah bi mas'alatin raf'i wa hadisi Sahal ibn Sa'd shi ma hadisin Sahal ibn Sa'd shi ma ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi kabdu a lokacin da zai sallah qala Abu Hazim la alamuhu illa annahu yunma zalika ko yanmi zalika ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan da mu tashi riwayar nan na al-muntaqa wanda shi ma ya tabbatar da wannan ruwaya na Wa'il ibn Hujrin Allah kara masa yarda shi ma ne al autar ibn Khuzaima ya kawo ruwaya al-Imam an-Nisa'i ya tabbatar ibn Hibban ibn Khuzaima sun kawo daga al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da daruqutni duk sun kawo cikin isnadi wanda ke tabbatar da wannan hadisi na shi wato Wa'il ibn Hujrin to anan akwai ruwayan Ibn Abi Shayba shi ma daga Jabir ibn Abdullahi daga Ahmad da al-Imam kufni daga Ibn Zubair wanda su ma sun kawo shi ruwaya har zuwa ga Abi wanda shi ma Abi an kawo ruwaya daga saituna Aisha alaiha salam Allah kara mata yadda wanda ita ruwaya ta imamu al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi ya rawaito ce sahihi ne hadisin sannan Shaddad ibn Sharhabil shi ma ya rawaito wannan hadisi daga Babbar wanda a cikin sa akwai Abbas ibn Yunus daga ya'ala ibn Murra daga tabrani shi kuma imam tabrani shi ma ya rawaita a cikin sa akwai umar ibn abdullahi ibn ya'ya wanda wannan wasu suka ce riwayan nasa akwai da'af a cikin sa da makamancin su sannan kuma wato ma'az riwayan al-imam tabrani ya kawo shi ma shi riwayan wanda a cikin sa akwai habib ibn juhdur shi kuma daga abi huraira wanda kuma sannan imam tabrani ya kawo daga al-hasan shi ma mursalin hadisi sannan al-imam abu dawud ya kawo daga Tawus shi ma ya yi irsalin hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayan Sahal ibn Mas'ud da kuma Imam Ali wanda dukkaninsu za a kawo su a cikin bayanin na mai mahalli ne ake saka hannu inda ai sallah ana sa hannu ne inda rusgi ko ko ana sa hannu ne akan kirji ko wani makamancin wannan wanda ruwayoyi sun zo daban-daban musamman lafazi na al-Imam Tabarani da sauransu to anan idan muka duba lafazin al-Imam Tabarani yana biya mana wada ayadahu al-yumna ala dhahri al-yusra fi salati qariban min ar-rusli ko kuma wad'u wad'u yad al-yumna amma wada ayadahu al-yumna manzo Allah sanya hannunsa ne na dama akan hannunsa na hagu kusa da wuyan hannu yace kala ashabu shafi'i yakbidu bi kaffi al-yumna ko al-yusra amma wanda suke sahabban Imam Shafi'i almajiran mazhabin Imam Shafi'i sun ce mutum zai yi rukon wuyan hannunsa ne wato na dama na hagu kai zuwa wato wuyan hannunsa na dama wa ba da rusdiha wa ha alhadis wasu suka ce a za a yi riko da wuyan hannu wasu suka ce za a yi riko da damsan hannu duka dai ruwayoyi ya zo wanda duka wannan yana isara ne da cewa dai sunnan dai ta tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi. idan muka ɗauko ruwayan ibn al mundir shi kuma ya rawaito daga ibnu zubair daga al-hasan al-basri da an-nakhai annahu yursiluhuma malamai sun ce mutum zai saki hannu wala ya al-yumna ala al-yusra bare saka hannun dama akan hagu ba wanda wannan al-imam an-nawawi ya ciro tirato wannan maganar daga lays ibn sa'd wanda kuma shi ma an kawo daga al-mahdi a cikin al-bahr nasa da al-kasiya da manyan malamai da wanda sun kawo wannan magana amma wa haka hafiz an ibn abd al-barri al-imam hafiz ibn abdul imam hafiz ibn hajar ya rawaito hikaya daga hafiz ibn abdul yana cewa lam yati an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba a samu sabani ko ɗaya daga annabi Muhammadu. wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sallah baya rike hannu a cikin sallah kowane ruwayoyi a haka suka zo duk da cewa akwai ruwayoyin da za mu zo mu warware wanda wasu suna ɗaukanta akan wa'innan ruwayoyi ne na wato rushe yin kabdu a cikin sallah da sun ce kawai sun fahimci yin sallu da wannan babu laifi amma idan suka ce rushe shi ne yin kabdu a sallah to wannan kuma ruwayoyin za mu fitro da abin da ke cikinsa kuma za mu tabbatar da shi akan cewa lallai baya kore yin kabdu misali akwai ruwayan nan na sahabin manzon Allah sallallahu su guda goma sha ɗaya wanda suka taru ɗaya ya ce ni na fi ku iya sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jayayya ya kai su har ɗaya ya ce to shikenan idan ka fi mu iya sallar annabi Muhammadu, to koya mana yaya annabi ke tashi ka nuna magani in ba kai dai ba za mu nama maki ya tashi ya ce Allahu akbar ya sallan ba tare da ya daga arwayin ba arwato ya daga hannu ya sake ba to anan bayan an gama duka sahabbai suka ce lallai ka iya sallan annabi ka iya sallan annabi to wanda ba su yin kabda a sallah sai suka ce wannan hadisin hujja ne da ya nuna cewa sadulu manzon Allah yake da sahabi goma sha uku ko sha ɗaya sun haɗu a buɗe don su tabbatar da cewa a yi sallah kuma an yi sallah ba daga hannu an ce an kai kirki wannan ruwaya tana da cikin iskalai da shubha da wasu ke kafa a kai amma ruwayan totally ba haka take magana idan an duba ruwayan akwai abubuwa wanda kusan guda goma sha uku wanda shi mai ruwayan bai ce da kaza da kaza da kaza ba wannan ya da cewa an ambaci abubuwa ne mafi yarin jayi daga cikin abubuwan da aka faɗa daga cikin akwai karatu bayan fatiha duk ba a kawo cewa ya yi ba to don yanzu ba ambaci karatu bayan fatiha ba shikenan yana annabi bayi ba haka bane ba akwai sunnoni guda goma sha uku wanda a cikin wannan sallan babu su kuma in kana mazhaban shafi'iyya ne za a kawo maka su in kana mazhaban hanbaliya ne za a kawo maka su kana yi ko babu a cikin ruwaya kuma ka mai da shi sunna ne to mukaddari ma a ce ruwayan bai kawo ba sai aka samu wani sahabi ɗaya ya karo da wannan ya ce annabi yana yi to kan ya zama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an samu ziyadatu ilimin akan wannan hadisi saka wannan abin da muke so ni bayani al'umma cewa Hakika dukkanin yanda muka ga wani hadisi ya zo da wani jawabi to mu tsaya mun bai da abin zuwa ga malamai kar ya zamto kai gurin mu mu samu nasara ne wajen gabatar da dalilin da mu muke so mu kafa hujja a kai Allah ya taimake mu to anan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya rawaito daga wato ya hakaito daga al-Hafiz Ibn Abdul Barri shehun cewa lallai ba a samu saɓani. daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba game da cewa kabdu sunnan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan muka wuce nan bayanin alhafiz za mu ga wato alhafiz ya kawo cewa wahdajjal ka'iluna bil irsal wasu daga cikin masu bayanin cewa saki hannu shine hujja ma'ana shine sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to su ma sun kawo hujjansu menene hujjan da su kuma suka kawo wanda suke cewa saki hannu shine hujja a cikin sallah bi hadisi Jabir ibn Mutaqaddim suka hadisin Jabir ibn Abdullah wanda suka kawo yace wa kad arrafnaka an hadisi Jabir annahu warada ala sababin khas amma mun yi bayani akan cewa hadisin Jabir da ya gabata cewa ya zo ne akan wani dalili wanda yake kebantacce fa in kunta al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi sababi amma idan ka ce to ai abin lura umumin lafzi ne ba a duban khususus sabab a cikin dukkanin abin da ya shafi addini to anan kullu mu ma zamu ce maka in sadaka alal wad'il musamma arraf idan ya tabbata game da wannan saka hannu din to shi ma ya zamto hukuncin sa hukuncin raf'i ne wala aqalla min salahiyati ahadith al-babi li takhsis zalika al-umri wa illam yasduq alayhi musamma ar-raf'i lam yasahal ihtijaj ala mashru'iyatihi بحديث جابر المذكور واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع وما هو مأمور به في الصلاة وهذه المنافات الممنوعة فأبن دي يعني أنا شيني حديث جابر نفركو حديثي ني وند باشي ده حكمت رفعي معنى حديثي ني وند wato ya tsaya akan sahabi ne shi kuma sahabi din nan da aka tsaya akan riwaya akan sa shi hadisin sa ba yana nufin cewa marfu'i bane hadisi ne wanda ya tsaya akan shi wannan sahabin bai isa ga kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ya tsaya ne a iyakan shi wannan sahabin bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ku ya tsaya a iyakan sahabi din ne to babu yanda za a yi ka kafa hujja bayan ga hadisai wanda sun tabbata daga manzon Allah su kuma sun wuce ne kan annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye Allah ya taimake to anan قال الحافظ حفاظ والحافظ يا فدا شي ne ibn hajar al-asqalani قال العلماء yace malamai suma sun ce al-hikmatu fi hadhihi al-hay'a hukuma cikin Hai'ar sallah ta yadda mutum idan ya tashi zai sa hannu a kirjinsa a matsayin yana yin qabdu a sallah me hikimar annaha sifatu zalili sifa ce ta bawan Allah wanda yake mai kankar da kai zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wa huwa min al-abasi kuma zai fi mutum kamewa daga yin wasa wanda ya tashi zai sallah a kabdu da wanda zai sallah a saddu to wanda ya rike hannunsa zai fi sayuwa ya rike hannu ya zamto baya rawa ko yana kada hannayensa sabanin wanda shi kuma ya miki hannunsa a sallu zai iya yin kada hannaye da makamantansu wannan to shine abin da suke magana akan as-sifa na az-zalil al-khashi al-mutawadi wa min al-ladaif qawlu ba'dihim al-kalbu mawdu'u mawdu'u an-niyya wal-'ada anna man ihtarada ala shay'in ja'ala ilayhi alayhi wasu malaman kuma suka ce ai zuciya a nan ne niyya yake duk wanda kuma ya saka hannu duk abin da mutum ya damu akai to zai sa hannunsa akai domin kiyayewa to wanda ya saka hannunsa a kabdu to hannunsa ya kai ga kirjinsa wajen zuciya alamun yana ƙara tabbatar da niyyar sani wannan duka laba'if ne wanda malamai suka fahimta game da yin kabdo a cikin sallah wanda wato shi kuma asrar ne na ma'arfiya ko irfaniya rabbaniya wanda kowane malami da irin fatihin da ake masa ne gano wani abin da mu la'alla ba mu da sani a kansa Allah ya taimake mu to anan malamai sun faffaɗi irin abubuwan da suke gani wanda wannan abin zai iya zama ya zamto abu ne mai muhimmanci game da abin da shafi kabdu da sabbi wa qala al-mahdi fi al-bahr shaykh al-mahdi ya fada cikin littafin sa al-bahr la ma'ana li qawli ashabina yunafi al-khushu'a was-sukuna wa hatajju aidan bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam allama al-musi'a salatahu as-salata anan shi ma ya kawo cewa akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya shigo sallah ana ce masa hadisu musi'is salah hadisin mutumin da ya bata sallah ko kuma ya muna na sallah sahabin annabi ne sallallahu ya shigo masallaci daga shigo shi masallaci yana tashi ko ya kabbara akan dai sallah sai ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune da sahabbai annabi yana kallonsa da ya tashi ne sallah ko ya kikkifa sallah Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallam rabbana ko ya kikkifa sallah da ya gama sallan sai ya zo ya mika wa annabi sallallahu alaihi hannu akan da ya gaisa da manzo Allah manzo Allah sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ba ka yi sallah sallan kan nan bata karbu ba yanzu haka a wajen ubangiji baka da sallah shi a wajensa yayi sallah amma da ke yayi sallan sallan koton kurciya shine kawai mutum chak chak chak chak kai tashi abin shi babu cikan nutsuwa babu cikan tsayuwa babu cikan karatun sura babu cikan karatun fatiha babu cikan imani na sujudi babu cikan imani na ruku'i wanda da yawa yanzu idan mutum na da bukata akwai za ga shigo masallaci yayi makamancin haka amma da yazo yayi mika manzon Allah hannu annabi sai bai bashi hannu ba yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah yanzu hakan nan kai baka da sallah wannan sahabi ya koma ya sake yin sallah ya dawo sake gaida manzo Allah annabi ya sake ta masa koma kai sallah yanzu haka baka da sallah to domin kusancewa mu'jiza irin ta annabi da karantarwarsa ne Allah ya samar da wannan abun sai sahabi yake cewa ya rasulullah wallahi ni ban wani san wata sallah ba in ban da wani in zan yi ta sallah irin wannan zan yi kai kuma in zan yi ta dawo cewa za ka yi ban yi sallah ba ka nuna min ya ne zan yi sallah to daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa annabi ya karantar da shi idan ka tashi ka tsaya ka daidaita kai tsayo sosai idan ka yi istiwa'i a tsaye tukun ka fara karatu tukun ka yi ruku'i ka ɗago, ka yi sujjada sannan sai ka yi sallama to wannan hadisi idan mun duba abu na farko a cikinsa shine ma'aiki ya karantar da sallah daga cikin karantar wanda ya sallah ya nuna cewa dukkanin wanda yake sallah ba tare da nutsuwa ba ba tare da cikin tsayuwa ba ba tare da tsayuwan da ya kamata ba da sujjadin da ya kamata da ruku'i da kushu'i ba na zama ya mai da abin abu na wasa ki faɗe kwali to ya sani cewa kar ya je ran kiyama ya ce yana da sallah ya san cewa bai yi tsayuwan sallan da ya kamata ba shi kuma sallah ana buƙatar nutsuwa wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar ana buƙatar mutum ya samu ya nutsu a sallah abu na farko kenan sannan ana buƙatar mutum ya kawo abu yanda hai'ar yake ba yanda kai ne kake so ka tsara abinka ba domin idan mutum zai shekara hamsin idan ya koma ga Allah za a ce masa sallan musi'i salatihi shi kuma hadisi ya inganta daga manzan Allah sallam al-Imam Zabi aka cikin al-Kaba'ir ya kawo cewa idan mutum ya yi sallah ya kyautata sallar yana assalamu alaikum idan ya kyautata sallar sallar za ta ce Allah za ta daga hannu ta mai addu'a Allah ya ji kanka kamar yadda ka kyautata ne Allah ya kyautata maka wannan sallar ta da cikin sallolin da ta cece shi ran tashin alkiyama amma da mutum zai yi sallah amma ya yi sallan gagau gagau ya mata dukan ƙarfi sai ya gama sallah ya sallama yanda ya sallaman nan wancan mai kyan mala'iku da su ne da shi sama amma wannan yana gamawa mala'ikan zai naka sallan ya jefa masa ta fuskarsa ita kuma sallan da ta ce ka wulakanta ni yanda ka wulakanta ni Allah ya wulakanta ka ranar tashin alkiyama dukun da cewa sallah tana yin mummunan addu'a ma wanda yake yin sallan a rikice a rikice saka mu yi kokari mu kyautata sallar mu mu yi kokari mu yi sallah kwaikwayo da irin sallah na annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan masu bayanin mahallu shahid sai suka ce da manzon Allah yake koyar da musibi salati bai ce masa idan ka tsaya ka ɗauki hannun dama ka sa a hagu ba ka rike a matsayin kai mene kai kabri cewa dai annabi ka tsaya ka daidaita a tsayuwa idan ka daidaita a tsayuwa sai ka fara karatun alkur'ani sannan har ka kai ruku'u kai sujada sai suka ce wannan hadisin hujja ne da ya nuna manzon Allah ya karantar da sallah amma bai ce yi kabdu a ciki ba saka ba dole sai an yi kabdu ba to amma wannan maganar da ya kawo sai ya ce malamin da ya kawo shine ibnu sa'id an-nasi ya rawaito daga wasu malamai yace fa huwa ajibun duk wanda ya dauki wannan a matsayin hujja na cewa babu yin kabdu a sallah abun mamaki ne ya ba da mamaki in ji malami fa inna niza'a fi istihbab al-wad'i la fi wujubi domin jayayya shin sanya hannu a sallah wajibi ne ko ko mustahabi ne da a ce wajibi ne sai a ce duk wanda annabi bai kawo ba zaka ce da sa a wajibi. to amma kuma ana maganar mustahabi ne duk ko hadisi dai da ta aka samu ya nuna cewa abu ne mai kyau a yi shi sai aka ce a nan hadisin babu ba laifi ne? ba laifi ne an ce a nan hadisin dole sai hadisi ɗaya ya taro duk hadisi ta annabi ya ce ayi kabdu ya ce ayi kabdu ba haka ba ne. sannan na biyu wa tarku zikri fi hadisin musii salat barin rashin ambatansa a cikin hadisin musii salati innama yakunu hujja ala alqa'ili bil wujubi wannan hujja ne akan wanda yace wajibi ne yin kabdu in ka ce ka kan wajibi ne sai ce maka ai anan ma annabi yayi sallah yayi bayanin ayi sallah bai ce wajibi ayi shi ba to kaga nan za a rushe hujjan ka na cewa wajibi ne to amma idan ka ce mustahabbi ne ai jira ake a ga kawai ka kawo hadisi daga annabi annabi yayi ba ana nufin kowane hadisi sai an kawo shi a matsayin wajibi ba idan mutum ya ce a ba wajibi bane gashi anan manzon Allah ya kawo shi cikin sunoni shikenan sannan kuma iktasara ala dhikril fawaid fi hadisin musi isra manzon Allah idan ka dauko hadisin musi isra annabi farallai kawai ya ambata masa bai kawo sunoni ba gaba daya to sauran sunonin za ka ce su kamar suwa suwa ba su cikin sallah misali Allahu akbar daga hannu kai kabbar sannan arba'u takbiratin kabbarori guda hudu da ake a cikin sallah sannan tasbihi subhanallah sannan tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tasbih da ake a ruku'u tasbih da ake sujudi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi duk annabi bai kawo ba a cikin wannan sai ka ce to shi nan tun da bai kawo su yadda bai kawo kauli ba su ma sun koyi a sunan manzon Allah sai mu gane cewa ashe abubuwan da annabi ya kawo hadisul musii sala ya kawo wajibabbu ne bai kawo musultabbai da sunnoni ba wannan yasa wannan bai zama hujjar da zai rubuta hujjar yin kabda a cikin sallah idan an fahimta shine mu da muke fahimtar kabda cewa sunna ne ba wajibi bane to ko da na kawo hadisi ɗari biyar su zanto a cikin su babu kabda sai a kawo ɗaya tak annabi ya yi to ya zama hujja ya zama hujja sai dai a wani mahalli sunna na hai'a na sallah ba farilla a cikin sallah ba wannan shine jawabin da yake so ya yi bayani ya yi martani game da maganar ibnu Sayyid nas to anan ya kawo maganan eh, maganan ibnu sa'id nasi da shubhar da take cikin maganan wannan hadisin kuma yayi bayani akan hadisin al-musii salah yace wa ajabu min hadha ad-dalil qawl al-mahdi fi al-bahr mujiban an adillati al-jumhur amma abun mamaki ba abun da yake ba da mamaki na dalili kamar maganan al-mahdi da ya fada cikin bahar yana amsawa dalilan jumhurin malaman musulunci bilafzin da lafazin da yake cewa qulna yace mu mun ce amma fi'luhu amma kaga yin wato ghabdu fa'alahu li uzrin lihtimalihi wa amma al-khabar fa in sahha fa qawiyyun wa yahmilu ala al-ittisas bil anbiya yace kun ga yin a sallah in an ce muku annabi yayi manzo Allah yayi da sai wani uzuri ya tsaya wani uzuri kamar yadda suke cewa gajiya ne yasa yi ko na makamancin wannan ce amma idan ma ya tabbata koyaushe na yi to wannan kususiya ne na annabawa ba ce sai sabai sai ba yaran da hadisin kana nasu yi maruwa ne ya zami yaran da hadisin imam ali hadisin ibn abbas hadisin ibn umar sai suna aisha da sauran hadisai da suka zo sabar suna yi ashe cewa taksisi ne wannan bayanin malam ne kawai da ya kawo amma maganin ba ta da ƙarfin hujja da zai karfafe ta akan cewa manzon Allah ko da yin kabdu kabdin ya zanto a taksisi ne ga annabawa mu bai kamata mu ba wannan ba haka yake ciki ba Allah ya taimake mu to anan afwan na a nan bayanin shi al-mahdi a cikin al-bahar kenan mujiban adadin su jumhur bi lafzin kalam ash-shawkani fi nail al-awtar al-imam ash-shawkani ya faɗa a cikin nail al-awtar me al-imam ash ya faɗa wa amma dhikru ma warada fi hadith al-musii salatihi amma maganar da wasu ke faɗa a cikin hadisin musi'i salatihi قاله ابن دقيق العيد yace ibnu daqiq al ne fada wa dakarahu al-hafiz al-hafiz ma ya kawo fil fati a cikin fati nasa wa sallamahu wa huwa haqiqun bi dhalika fa ta za saka rafaka fi jami'i ma taqaddama tarikan an al-asabiyya min al-hadiyya arafta anna aqwa ma yahtaj bihi ma yahtaj bihi ma'shar al-malikiyya للسدلي أن مالكا كره القبض في رواية ابن القاسم عنه. يتعمى أبو ماماكي جدا من da ake yi. da za ka duba ka ga dalilan malikawa akan abin da shafi kan da saddu yace za ka fahimci cewa duk dalilin ya ta'allaka ne kan cewa akwai imam maliki ya ce yin kabdu makarohi ne sakacin da makarohi ne ya zamto a su kofar ne subhanallah yawa ya zamto imam maliki ya ce makaruhi ne a shi ma ya ɗaya ne mafi karfi shine bayan ibn al-qasim Allah ya kara masa yadda sai yake cewa wa kad taqaddama kalam al-hafiz as-suyuti fi makruh imam al-hafiz as-suyuti yayi bayani a baya akan menene makruh wanda mun yi bayani akan al-makruh al-irshadi akwai al-makruh al-usuli mun yi bayanin wayannan abubuwa wanda ana iya samun su a cikin addinin musulunci da ya kawo wannan maganar game da abin da yake shine makruhi wa ihtijajihi bi kalami shihab al-qarafi da hujjan da al-imam shihab ya kawo game da magana al-imam an-nawawi radiyallahu anhu da magana al-imam shafi'i radiyallahu anhu na cewa limanci a wajen sa makruhi to idan har dai zamto ka ce imam ya ce kabdi makruhi to imam shafi'i a imam malik ya ce kabdi makruhi ne a to shi ma imam shafi'i an rawaito ya ce yin limanci a wajen sa to ya rami yin limanci kuma yana cikin rukuni na wajibi wanda yake a fardu kifaya sallah inda a yi ta dole akwai limanci a matsayin fardu kifaya shi kuma fardu kifaya wani zai doke ma wani to menene yake nufi da cewa abin da yake fardu kifaya ne makaruhi ashe yana nufin makruh al-irshadi idan ya zanto da wani dalili wanda yanda su Imam Malik aka ce ya ce yin kabdu makruhi ne idan ya zanto mutum ya yi da niyyar bayyana khushu'i ya yi shi ne tsoron Allah ne ko ya yi da niyyar nuna shi ne itimad ba zai iya tsayuwa ba kawai sai ya yi kabdu in ba haka ba zai faɗi ko wani abu kamar wannan bayan yana da damar tsayuwa ko ya yi ne domin wani abu wanda yake nuna ba sunnan annabi ya nufa ba wannan makaruhi ne shi ma imamu shafi sai ya ce dalili shi ma idan aka neme shi da wani shugabanci yakan ji kamar akwai girma ko wani abu kamar wanda shi yasa ya ce makaruhi ne to a nan dukkanin makaruhancin da suka faɗa ba za a ɗauke shi a matsayin makaruhi wanda yake shara'i ba a makaruhi ne irshadi makaruhi ne na idan har ka san da wannan illan sai ka janye to balle kuma muna kyautata ma babu wannan gabaki daya Allah ya taimake mu to shine kawo maganan al-Imam As-Suyuti da ya kawo maganan al-Imam Al-Qarafi game da maganan Imam Nawawi Shafi'i Allah ya saka musu da alkhairi sai ya kawo da hujjan da ya kawo na maganan Shahab Al-Qarafi وإلى ذلك يشير كلام الشيخ العياشي من قوله وما هذا سبيله من المكروهات لا يعبأ لا يعبأ به المحققون إذا صحت بالأحاديث إلى yace wannan ma shine magana al-Imam al-Ayyashi yace idan kun je malamai sun ce kaza makruhi ya zama yana da asali to muhaqqiqai ba su duba maganganun da suka faɗa a kai a suna duba kawai meye dalilin da yasa suka ce makruhi to dalilin ake kawar ba ba wai aikin da ake kawarwa ba Allah ya taimake mu يريد أن هذه الكراهة التي في الكتاب ليست كراهة شرعية وذلك أن المكروه من الأحكام الخمسة والحكم الشرعي لا بد له من دليل من دليل واحد المكروه عندهم إنه ما كان عن نحي غير جازم والنحي لا يكون إلا من الشارع وإما إذا كان وأما إذا كان النحي جازما فهو الحرام يأتي idan muka duba wannan makaruhi da ake cewa ibn qasim ya ce imam malik ya faɗa makaruhi ne ghairu shar'i makaruhi ne wanda yake irshadi shi ko makruhi ana buƙatar akalla a samu nassi a kansa wanda yake ishara cewa wannan abin makruhi ne shi ko ba a samu ba domin shi makruhi dole yana buƙata a samu wani dalili da ya cewa ma'aiki ya ƙi shi ko na makamancin wannan ko wani dalili wanda yake nuni ga haka yace amma da ba a samu ba wannan ya nuna cewa baya daga cikin al-makruh na al-usuli ko a shari wanda suke cikin al-ahkam al-khamsa wajibi mandubi eh, makruhi haramun mustahabi Allah ya taimake mu to anan wa amma idza kana nahyu jaziman fa wal haram idan kuma aka samu nasi karara qat'i wanda ke jazimi ya tashi akan makruh ya koma haram وقد نص السيوطي في فتاويه على أن المكروه هو ما ورد فيه نهي خاص ما مسوي أكا أسكن فتاوى ناسا cewa makruhi shine duk abin da aka samu hani da ya keɓance wani abu a cikinsa daga annabi sallallahu wannan imam malikan imam malikan eh, rubbama ashiya'a khawfa i'tiqadil amma Imam Malik da Allah la'alla yaki wasu abubuwa ne domin tsoron awam su yi zaton cewa wannan abin na daga cikin farilla da karatu sajida kamar karatun sujada filfare cikin farilla malati da karatun fata cikin eh, bismillah idan da ka fara karatu ka ce bismillahir rahmanir rahim Imam Malik ya sa wannan ma a matsayin makaruhi da na cikin wajibci a cikin sallah wa rubbama zahara zalik ta yi ma hakan ya bayyana ne أتتم بنغنوسا قال القرافي يعني ما ملك القرافي فلا في الفروق اشتلت أهل الفروق حاكيا عن غيره يا هكاري وننسى أنه سمع عاميا يا جواني وانديكي بسمع الديني بيقول لنا سوا الصبح في مصر ركعتان مو أسباء مصر نأتي الركعب إلا صبح الجمعة فإنه ثلاث سيدس أسبوع الجمعة أبو أكمتي مو من الركعة أكمتي ثلاث ركعات ثلاث ركعات لأن الإمام ملتزم قراءة السجدة في سبيل الجمعة sai suka ce domin limaman misra a lokacin idan ran juma'a ne suna karanta aya wanda a cikin suran da su je a yi sujjada a cikinsa mun san wajajen da qur'ani in kana karanta da ka sujjada ko to idan ka zo kana karatu bismillahir rahmanir rahim sai ka karanto sura a cikin suran sai kai bayani irin kamar suratul sajda ka wajen da aka ce ai sujjada ko wani sura dai wanda akwai a cikin sujjada a cikin alqur'ani ya umarni ai sujjada a ciki to shikenan sai mutum ya faɗi ya sujjada to wannan fadi ai sujjadan sai su dago sai mai karatu to shi sai dauke ta sabuwar raka'a ce sai da ami ne jahili baya zuwa makaranta bai kuma zauna da wajen malamai ba sai ce mu asbahi a misra duk ran juma'a uku muke raka uku ne amma in ba ran juma'a bane raka biyu ne domin ya zo gari ne ga kullun raka a biyu biyu ma'ana limamin ba su karanta karatu su yi sujada da sai ta to kukan na ku ran juma'a ma biyu kuke mu uku muke to wannan yana cikin dalilan da malamai idan sun ga irin wannan abin sai su ce to ya zama an jirkita a jirkita a dakatar da wannan duk da gashi abu ne wanda manzo Allah ya umarni amma sai zamto zai haifar da jahilci sai su ce to a yi wa mutane bayani amma a jinkirta zuwa lokacin da mutane su fahimta wannan shine abin da ya kawo wannan magana Allah ya taimake mu shine yake cewa ya duru ma illa hukunci kuma yana juyawa ne tare da dalilin abu wa idza umina min i'tiqad al-awami al-wujub fala da iya da tarki ma sabata annabi sallallahu alaihi wasallam saka duk wani dalili da za a samu da cewa kaza sunna ne sai wasu ke dokan shi cewa wannan abin wajibi ne kuma ya zama sunnan manzon Allah ne to idan har dalilin ya kauna na ummiyancin to babu wani kuma dalili da za a zo a sake cewa kuma wannan abun kar a yi shi to dole sai a bar wa malamai da ɗalibai su ci gaba da aikata abin da ya shafi sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah karatunmu ne ma anan za mu tsaya game da wannan mas'ala na wato sabbin da kabdu Allah ba mu nasara Allah kuma ya taimake mu Allah ya kai mu zuwa ranar alhamis mu ci gaba da karatun da ke gaban mu da juma'a da muke karantarwa wanda suka tsaya cikin wannan hidima Allah ya saka musu alkhairi gidan talabijin na alfaida da suke sun yi wannan karatu Allah ya saka musu alkhairi albarka annabi albarka alqur'ani wanda suka tsaya wajen a daura wannan karatu su ma Allah ya saka musu alkhairi da sauran tashoshin mu irin su a dai daban-daban Allah ya saka mu kowa da alkhairi abin da shafi YouTube facebook da shauransu wanda suke yadawa a kowane manhaja na abin da shafi telegram da whatsapp ta ma wanda suke sakawa a wajajen majalisarsu su da koma wane ne Allah saka muku da alkhairi ya ba mu ikon yin aiki da sunnan manzo Allah ya ba mu ikon haɗin kan al'ummar musulmi baki ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق